فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبركم من هدوى سوانا يمتي نارا نبي تنين بيداتي دا شابك بوتا رمضان شكرة دبودة دبودة أربعين دا هدو ولي دي دا نعم شاترة شاترة عفوا شاترة بوتا رمضان wanda ya dace da goma ga watan hudu shekara ta 2023 wanda yau shine majalisunmu na tafsiri da ya dace da 35 ke na majalisun 35 a cikin wannan suratul bakara wanda lissafin wannan watan yau shi zai kama majalisunmu na 17 kenan insha Allah ta'ala cikin wannan wata mai albarka wanda a jiya mun tsaya a faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a ta'amuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitaba afala ta'qilun ah, wanda jiya muna cikin bayani lokaci ya kwace mana muka saurara wanda a yau insha Allah ta'ala za mu kammala sai mu tafi aya ta gaba bi idnillah ta'ala arma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتأمون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الله سبحانه وتعالى yake cewa ata'muruna an-nasa bil birr yanzu ku ku ne za ku dinga umartar mutane da alkhairi da da'a ga Allah wa tansawna anfusakum amma ku dinga mantawa da kawukanku wa antum tatluna kitab alhalin ma kuna karanta littafin Allah afala ta'qilun shin ko ba ku da hankali ne wanda kamar da muka fara da bayani game da wannan aya a zarfin da ya gabata wanda a nan Allah subhanahu ta'ala yana tambayar manu Isra'il bisa ga hali da suke wanda ke mummuna na sawa waɗansu su sa larabawa ko waɗansu daga cikin al'umma su cewa su yi imani da manzon sallam amma su ba za su yi ba alhalin ma suna karanta altafansu ga siffan manzon shi shi ne shine annabin karshen zamani ga halayensa ga ɗabi'unsa ga irin addininsa ga ma inda zai fito su sun sani amma me su ba za su imani da shi ba din sarasa da ke cewa afala ƙunin shin ba hankali ne ba ku da hankali ta ya a ce ga rahamar Allah ka dinga sa wani ijewa rahamar Allah kai ba za ta je mata ba wannan hali daga sun halayen yahudu wanda yake mummuna kwarai kwarai da gaske wanda Allah subhanahu ta'ala wannan tambayar da ya musu ba yana nufin wai su ba da amsa bane a ta'muruna wannan malamin suna kiran sigar da wato al-istifhamul inkari tambaya ta inkari abinda ake ba manufar ka ba da amsa ba a ana inkarin ana salon da ɗinka ne me yasa kake haka a ta amurna yanzu ku ne za ku dinga sa mutane su kaza da kaza kaza kaza alhalin kaza da kaza mana ana nuna munin aikin da yahudu din suke ke wanda idan aka ce albir ana nufin alkhairi shine albir an fahimta wanda kaga Allah sai ta laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal maghrib walakin albirra man amana ko aga ba kadai alkhairi bane cewa ku fuskanta uh, ku fuskanta da fuska ku ko zuwa ga alƙibla an fahimta ku ko kalli wa gabas ko yamma ba kadai shine alkhairi ba walakin albir tsantsa alkhairi shine man amana ya tabbata ga wanda ya imani da Allah ya tsaye da sallah ibada zakka za ikaza za ko to wannan shine kaga albir alkhairi alkhairi tun daga kan addini imani da Allah da imani da manzannin Allah da imani dukunan imani ga baki da suna cikin albir haka na rukunan musulunci suna cikin anwa'ul bir an fahimta kaga a amurza da nasa bilbir za ka rinka umarta mutane su yi imani da Allah su yi imani da rukunan imani su yi imani da manzanni su yi imani da kaza amma ku ba za ku ba wa antum tasluna alkitab wa fi anfusakum kuma ta da kawo kanku ku ba ku umarta kanku da ku yi ba sannan idan mutum ku dinga sa wa'ansu yi shi sa a sashi da kasu malaman tafsiri suke cewa yadda lamarin yake shine da minhum ya amuru a ƙaribahu bitti rasul sallallahu alaihi wasallam saka samu sashin yahuda yana umartar dangin su masu je su imani ko makusantarsa bayinsa da kaza da kaza su je su imani amma shi shi gogon ba zai ba kuma alhalin shi fi kowa ilimi a cikin dangin nasa an fahimta amma ba zai ce shi zai imanin ba ويقال النبي صلى الله عليه وسلم عاد من اليهود كان مريضا har ma akwai kissa da manzon Allah sallallahu alaihi zamanto cewa ya je in duba wani mara lafiya wani yaro daga cikin Yahudawa je har gidansu ya taka ide wannan yaron ya kasance yana zuwa gidan Annabi sallallahu wasa a aike shi yana dan harkokinsa a gidan to sai zama bai da lafiya ma'aikin Allah saboda tawazu'un sa sai ce bare je duba wannan yaron kwana biyu an ce bai da lafiya ya je gidan to da yake eh, sai tar da yaron a shirin shi lafiyar ta yi tsananin daga shi ma mutuwa zai yi nan sanar mai ga halin da yake ciki sai yake lakana masa kalmar shahada cewa ya yi imani sai yaron sai kalli kalli manzan sallama yana son manzan sallama sai kuma ya kalli babansa ta kada faɗi ya amsa kiran manzan sallama idan mutu babansa don sai bai jira kira sai ƙarshe ma ya sun suke ta a ɗaya abal ƙasim ka bi abinda abal ƙasim ke gaya shi ba zai ba amma ɗan ya yi an fahimta ma'ana kai ka ce irin eh, abin da ɗabi'a ta mahaifa cewa ga wani alkhairi da su samu gwanda ɗansu ya samu shi ba zai ba an fahimta abin abu da ƙasar ka bi mutuwa fa zai ba wanda an da a ce ya yadda haƙiƙa cewa yahudanci shine gaskiya ba zai ce ya karɓa ba amma da yake ya san azimin wasallam shine gaskiya sai ce yaron ya karɓa in mutu akan imani domin in samu rahmar Allah amma shi girman kai ya hana shi ne ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda abin da ya faru kenan ya karɓi kalmar shahada ya koma ga Allah subhanahu wata'ala an fahimta to da haka wannan yana cikin irin ɗabi'a ta Yahudawa su sa wani imani amma su ba za su yi imani ba sai Allah ta'ala yake zargin su da wannan halin nasu cewa ata'muruna amruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun shin ba ku da hankali ne zamanto cewa ku ɗauki wannan shine ɗabi'a ku da halinku to don haka nan da Allah ta ake cewa antum tatluna kitab wannan jumla ce haliya ya na ga wawul hal shin ma'ana eh, a ta'amurun nasu bil birri wa tansawna anfusakum wa antum shin za ku ringa umarta mutane da albirri ne ku ringa manta da kawo kanku alhalin kuna karanta littafi wanda zai nuna ma muhimmancin ilimi da muhimmancin karatu bai kamata a ce mai ilimi yana aikata kuskure ba yana shirme amma ɗan ka kayi karatu kuma kana aikin jahilai Ka ga aibe kawai an tuntu tunar kita afala ta aqalun ba hankali ne amfanin ilimi shine a dabbaka shi a aiki da shi ba dai mana ya zama to cewa ka je makaranta ka samu ilimi kuma kana aikin wawaye da jahilai an fahimta haka wannan miza ce da muhimmanci eh, da Allah ta'ala ya keɓance wa ilimi cewa shine yake da wannan daraja an fahimta wato watan sauna ma'anar tan sauna shine wata turkun an nisiyani wani lokacin yana zuwa da ma'anar mai attarku barin abu kaga an nisiyani ma'anarsa shine mantuwa to lokacin kana sanama ka bar abu sai a kira shi an nisiyani ka share abu ka rabu da shi ma'ana za ku dinga umartar da mutane su aikata nagari amma ku ku dinga manta da kanku ma'ana ku dinga kyala kanku ku ba za ku ba an fahimta domin ai ba zai yi zama to ka sa wani i abu ba kai kuma wai ka manta da abin ai ba zai yi ko sai mutum ka san abin ne kawai barin sa kai kana sane eh, da ganganci kawai an fahimta eh, Allah sa ta ta afala ta kulun ba ku da hankali ne wanda aka ce eh, wannan kenan wannan aikin nasu shin yayi kama da hauka kenan inda an ce afala ta kulun ba ku da hankali ne wa ka sa wani i aiki ne gari kai kuma ba za ka yi ba wannan hauka ne na'am wannan a wa kuma yadda yake hankali kala biyu ne an fahimta akwai hankali wanda yake bi ma'anar idrak wato ka riski abu hankalin naka isa ka san abu ka san sunan abu ka rike an fahimta wa ka ji magana ka rike ta duk wannan kawai hankali ne an fahimta ko a faɗi magana ka fahimta kaga wannan hankali ne amma me akwai na biyu shi hankali kala biyu ne akwai wannan akwai kuma hankali wanda yake nuna ma'anar gudanar da abu a yadda ya kamata ta digi gudanar da abu kan tsari ta ajiye komai a mahallin su a ce kai wannan yana da hankali ba shi ke kora cewa wani bai da hankali ba ko da ishirmi a'a wannan hankalinsa na musamman ya iya tsara abu yadda ya kamata sai wani yana hankali da mai da tsari ko wannan kaga wannan shine ma'ana ta biyu da za ta dace da wannan ayar ma'anar ma'anar ta biyu za ta dace da wannan ayar cewa za ku dinga umartar mutane su aikata nagari amma ku ba ku ba ku da hankali ne ma'ana ba ku da wannan hankalin na biyu na iya tsara abu ko ta ya a ce har za ka bar wani ma ya aikata nagari kai ba tare da kai ba wanda alhalin ma a nan kai kake sa shi yayi kai ba za ka yi ba kaga ai shi lalacewa ma sama da a ce ka ga wani yana aikata nagari ba za ka ji kishi kai ba wani kullum zai zo masallaci yi sallah kai ba ka jin kishin cewa yana aikata nagari ne ba ka da hankali shine amsar ko shine tambayar ba ka da hankali ne wani ya bin iyayensa ka kuma kana gani ba ka bin iyayenka ba ka da hankali ne ba ka yi kishin kanka ba kai kai wani ya da'a ga Allah kullum cikin lazumta da'a da Allah ka kuma saba Allah kake ba ka da hankali ba ka gani ba ba ka da ido ne ba ka da hankali kullum kana ganin ana mutuwa me nagari zai mutu me na banza zai mutu ba ka da hankali ba ka san kai me ya kamata kai ba kullum kana ganin wanda ike yin daidai a rayuwa ike da'a ga Allah ike cin halal ike gujewa saban Allah shi yake nasara a rayuwa kana ganin wanda yake saban Allah shi rayuwa take lalacewa kuma sai ka zaɓi wai wannan na biyu mai aika saban Allah shi za ka koyi da shi ba ka da hankali an fahimta afala ta aqlu da yawa wanda suke wai ta ga tunda aka fara duniya ake kuskure ko ake sako tunda aka fara duniya ake da'a ga Allah kowa ya sanna cizar kowace hanya kowa ba wanda bai sanna cizar saban Allah ba yanzu mutumin da yake shaye-shaye yake harkar bari kowa ya sanna cizar sa ko ba ta da kyau wanda yake zuwa masallaci yake da'a ga Allah yake bi yake bin kowa ya sanna cizar sa a rayuwa to don me da hankalinka za ka bi wancan hanyar wancan ta ba ka ba hanyar Allah ba ba ka da hankali me amfanin hankalin da Allah ta'ala ya baka amma sanan dan adam domin ka tantance tsakanin haske da duhu sai ka kasa kasan dare in yayi kasan dare ya aiko in ran sai kasan tayi to ta ya ba ka tantance tsakanin hali na gari ba da mummuna ba ka da hankali ai dabba ma ta san dare ya aiko haka ne kenan kenan tunda baka iya tuntuta tsakanin daidai da kuskure ba kenan an kwakwalwa ka ba ta yi kawai ne ba gane shi shine ka bar Allah ba kuskure ka sabawa shedan ba an fahimta eh, kuskure shine a cewa ka bi shedan to ne za a ce ka baya aiki yadda kama akwai bukatar kai murazu'ar hankalin ka ina da hankali kuwa an fahimta zaka wannan shine yahudu da suke kaddamar da wani ideyi aiki na gari su ba za su yi suna zaune ba su da hankali afala su akali ga Allah subhanahu wa ta'ala don haka shi sa a nan izamanto cewa aka sami riwaya a ta zuwa a cikin musulun na imam ahmad a riwaya ta ta wato an Anas bin Malik sai ta cin sahabai na Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Ike cewa Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na wuce kadaran da aka yi Isra'i da ni ala qaumin shifahuhum tuqrabu bi maqaribin Minna. nar Isra'in da aka yi da ni da naje sama na wuce ta waɗansu mutane an hasko min waɗansu mutane a isra'i na gan iri da mutu wannan mutanen shifahuhum tuqrab bakinsu da harsunansu ana daddatsawa tuqrab ai tuqqa ana yayyanka bakinsu an fahimta bi maqaribin min da wuka ko da zarsu ko duk wani abu da ake iya cire wani abu da shi na wuta an fahimta qala faƙultu man ha'una sai nake ta su waye nan ku cikin wani mummunan halin manzo sallallahu alaihi yake tambaya qalu khutaba'un min ahalin duniya. masu kuɗu ba ne daga cikin mutanen duniya mimman kanu ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum cikin mutanen da suke umarta mutane da su aikata nagari su kuma su manta kansu su kyale kansu wahum yatluna alkitab afala ya'qilun alhalin suna karanta littafin Allah ba su da hankali ne suka aikata haka shi sa ya zama so sakamakon su haka an fahimta wannan hadisi ne wanda yake a sahihi kamar da wato al-Imam al-Albani ya inganta shi a cikin sahiha tasa hadisi mai lamba ta 1291 a haka wannan hadisin ya ishe mu aya in nuna mana a fassara fayyatacciya game da abinda Allah sun sa'ala ya ambata a wannan aya Don haka annan kaga dilalar hadisin shine kaga mutanen da suke umartar mutane su su aikata nagari su kuma ba za su ba daga cikin su akwai wanda zai zo yi khutba mun bari cewa abin tsoron Allah ai kaza ai kaza amma shi ba zai ba wannan kaga zai zama so cewa wannan hadisin zai riske haka na yahudawa da suke aiki umartar mutane su ma zai zai riske su an fahimta da ba ma kadai wanda yake wake kuɗi ba kowaye ma ya umarci mu ɗansa ice ka je kai ka je kai me sa ba kai sallah ba ka je kai sallah shi kuma yana yana jirkin da sallah ba yi an fahimta ya sa iyalansa su tafi islamiyya shi su ba zai je ba an fahimta ya sa annabi su ba Allah amma shi wasu saboda shi babba ne bari yana kora su bari kawai sai icen area zai murza ta ko shi ne a ta'amurin nasu bilbir wa san sauna an fasa ku zai umartar a yi amma shi ba zai ba shi babba ne ko shi shi islamiyya ba zai ji ba sai ya sa annasa kora su tafi har da danko yana dukan su tafi makaranta amma shi fatihar kirki ba zai iya ba za ku dinga umartar mutane da alkhairi ku ka dinga manta kanku ba ka so ku shiga aljanna ne ba ka so ku karanta qur'ani ne an fahimta da wannan shi da alqur'ani yake shaitar da dan adam zuwa ga hankali ingantacce hankali salimi an fahimta don haka a izamanto cewa aka samu ɗaya daga cikin mawaka wanda suke waƙoƙi wanda suke na nasiha da nusarwa kiciya ma a ƙabaha tazhida min wa'izin yazhadun nasa nasa wala zahadun لو كان في تزهيده صادقا أضحى وأمسى بيته المسجد إن رفض الدنيا إن رفض الدنيا فما باله يستمنع الناس ويسترقد الرزق مقسوم على من ترى يسأله الأبيض والأسود suke ما ma a ما tazhi mamakin wato zuhudu an fahimta min wa'izin da mai wa'azi zai dinga zuhudu cewa shi na Allah ne wanda yake wannan nasiha wanda yake sa wani ya aikata alkhairi an fahimta to munin a ce ne kuma zai tsaya da da abin da yake akasin zuhudin da yake bayyanawa shi babba ne baya aikata sako kai ku bari ko zai zai sa su bari amma shi kuma ya fi su ma wannan saban ma ya shallake su ko ma'ana ma wansu ne a saban ma ko wansu ne a saban ma amma zai sa su bar karamin shi saboda shi babba ne ya halatta gare shi sabo ko kaiwa take a din nan zo nan suna suna da keta amma shi kuma abin da ya fi a shar'in ma duyi an fahimta eh, wannan shi ne dan adam ko yana ji shi babba ne haka yahuda da suke ganin cewa shirin duk wani jinsi da yake ba su ba sama suke da shi shi ne wannan ɗabi'a sai ma kana jin na ƙasa da kai ka fi su da aka bari sai ka sa su ba Allah kai kuma sai ka saba Allah ita wannan mamakin munin mai irin wannan aikin an fahimta yuzan hidun nasa wala ya sadu yana sanya mutane su zuhudu su kauce sabon Allah amma shi baya kauce sabon Allah sai ya je masa an fahimta lau kana fi tazhidihi sadikan da a ce a wajen da'a ga Allah da yake bayyanawa da gaske ne abha wa amsa wa fi baitihi al da sai in yammata an fahimta eh, eh, ki zama to cewa waye gari wato gidansa ya zama masallaci ma masallaci kullum bautar Allah yake an fahimta sai zaman to ya fi kowa da'a ga Allah ma gidansa ma ya zama masallaci inna rafda duniya eh, in rafafa duniya ma balihu in da gaske ne ya rabu da duniyar to me yasa yastamnuhu nasa wa yastarkidu zai dinga roƙon mutane yana neman agajin su da Allah wani ko kana da ko kana ɗan ɗari biyu dan bani wallahi za ka za an fahimta ya lawa na ɗan dubu za ka ban In dai ka ban dai kai zuhudi kana kyamatar abin da yake na duniya ne kana kai ka kai sarƙa'a ga Allah sai zaman to mai baka bukatar abin da yake hannun mutane kisa wancan hadisin ko aka ce izahad ma fi eh, ma fi aibin nas ko au ma fi inda nas dukkan nas in ka kyamata abin da yake hannun mutane sai mutane su soka to shi wannan kuma yana yawan kan mutane da abin nan ko cewa su bashi a bashi na annabi shi shi ya guji shi ya guji duniya cewa ala ba ku mu samu ko shi duniya ce baya so to dan me ka roƙi mutane kuma tunda duniya baka so ko kai baka roƙi Allah ya baka ba sai dai kai musu addu'a Allah ya ba su in Allah ya ba su kai kuma sai ka samu kaga ai afala ta tsulun ba ku da hankali an fahimta to wannan kenan a shi sa abul aswad du'ali yake fada a cikin waƙen sa mashhur yake cewa la tanha an khuluqin wa ta'tiya mislahu arun alayka idza fa'alta azim karka hana wani mummunan ɗabi'a wani mummunan aiki wa ta'tiya mislahu kai kuma sai ka je wa irin wannan aikin ka aikata arun alayka idza fa'alta azim lalle wannan aibu ne wanda ke babba wato a gare ka idan fa alta zalika in ka aikata irin wannan aibu ne gare ka babba idan mun to cewa ka hana mutane ka kuma ka je ka aikata an fahimta fa bida abi nafsika ka fara wa'azantar da kanka an fahimta fanha an gayyaha ka kokari ka hana ta ne Muna nan ɗabi'unta fa idan ta hada antu a anhu fa anta hakimu in dai har ranka ta ka bar munanan ayyuka to ai lalle ka hikima wajen wajen wa'azi ko ka zama to mai wa'azi mai hikima domin ka fara da kanka ka hana kanka an fahimta yawwa sai zama to fa hunaka yuqbalu in wa'azta wa yuqtada bil qawli minka wa yanfa'u ta'lim a daidai wannan lokacin in ka fara hana kanka sai zama to cewa in ka yi wa'azi yuqbalu sai a karba wa yuqtada bil qawli minka sai a zo ana koyi da maganarka ana wane fa ya ce kaza da ka wanda ya ji ka ce kaza zai bari domin ya san kai ne wanda ka fara bari an fahimta wa yan fa'u ta'alimu sai ma koyarwa ta ka ta ta yi amfani amma kana saƙo kuma eh, wa kana hana ƙannanka kasti an fahimta da na ƙasa da kai amma kuma sun san kana aikata abin da ya fi wannan ta yara su bari ƙarshe ne za su koyi da kai ne zai da kai da dukansu ka hana su matsoron cewa ai ba kafi ba ne ko sun san kana yi da haka za su kokari su bi ta farkin ka ne su aikata amma in ka in suka tabbatar ba ka yi ko baka hana su ba suna ganin ka ba su gudu sun san wannan ba daidai bane domin ba ka yi sai zama so kana da awa da aikin ka ma, sun san kawai wannan kuskure saboda yaya baya yi ko babanmu baya yi sun san laifi ne amma kana aikata kaza ta yaya su kuma za su bi ƙarin su bari kana hana su ko kuma kana yi An fahimta shi shine ataburu nasa bil birri wa tansawna kuma wa antum tusluna kitab afala ta'qilun ba ku da hankali ne an fahimta yau da haka wannan shine abin da Allah subhanahu wata'ala yake nufi cewa ka fara da kanka in ka fara inganta kanka sai sai zama suka inganta wani amma baka inganta kanka ba kuma kana su ai ai ai daidai ta ya zai a matsayinka na shugaba a gidanka a matsayinka na shugaba a makaranta a aji a matsayinka na shugaba a kasuwa matsayinka na na chairman a local government kai za ka zo ka ce za ka yi yaƙi da rashawa an samar da program gwamnati ta samar da program na yaƙi da rashawa cin hanci da rashawa mutane kana so wai mutane su bar cin hanci da rashawa alhalin kuma sun san kana yi matsayinka na gwamna ko ko shugaban ƙasa ko wani wani darakta ko wani kaza sai zo abin ya zama to fafa lolo ne kawai kana cewa mutane su bari ko kuma ba su taɓa bari ba da kadai ba ka yi ko baka samu da program wani cewa wai a bar cin hanci da shawa ba in da suka tabbatar ba ka yi wala za su bai cewa fa wannan an fasa mutum shugabanci fa wani fa ta nagari ne da Allah da a bari za ka ji kowa zai bari amma kana yi ka ni kafi su ma cin hanci da shawara sai za su bari ba su taɓa bari kuma haka sunnar rayuwa take a ta'amuruna ta bilbirri wa tan sauna an fusukun mu an ta tunu da kitab afala ta ba ku da hankali ne ka za ka yaƙi da cin hanci da rashin al'alin ba wani abu da za a yi a ƙarshen gurin ka sai an baka kasanka an fahimta ko ka ce wa kana aiki da cin hanci da rashawa kawai yawo da hankali da ɓata lokaci kawai an fahimta kowa ya san daidai da haka kowa ya bi daidai sai a zauna lafiya za ka a ƙarshen wannan ayar za mu tadda fa'idodi da yawa daga cikin fa'idodin da za a fa'idanta da su akwai ah, muzantawa ko munana sha'anin a waɗanda suke umartar mutane da kyakkyawan aiki zaman cewa su kuma ba za su yi ba hakan yana cin karo da ƙa'idar hankali hakan yana cin wato karo da hankali kuma Allah subhanahu ta'ala ya bidirar da mai wato ainihin eh, makoma mummuna ga masu aikata haka su suka hadisin da muka ambata an fahimta wanda yake sahihi eh, a ah, balma da wani hadisin wanda yake ah, ah, wanda ya zo a cikin bukhari da muslim da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa dai cewa za a zo da mutum ranar alkiyama fa yulqa fi nar liko a afasabu za a zo da mutum ranar alkiyama fa yulqa fi nar sai a jefa shi cikin wuta ana jefa shi abinda zai fara fuskanta shine cikin sa zai fari ƴaƴan cikin eh, kayan cikin za su zubu za su ɗaya a jikin wani ƙarfe haka zai sama ka gugu yana zagayawa kamar yadda mai jaki ko ta dabba take mai yawo in aka sa ta irin zaron da suke wahalar ruwa ina a sa wani jaki ko wannan ita zagayawa to haka zai ta zagayawa da kayan cikin domin kayan cikinsa suna makale a jikin wannan gurin haka zai ta yawo ita mata gugu Ki irin nau'in azabar da za a yi masa kenan a cikin wuta Allah ya kiyaye an fahimta fa duru kama ya duru himar bira'a sai ta yawo ita zazzaya kamar da zaki yake zagayawa in an sa masa wannan karfan da yake eh, samar da ruwa an fahimta a daidai wani lokacin sai yan wuta duk da azabar da suke ciki sai kuma hankalin su ya zawo kansu da wani kan wannan me yake faruwa wannan wani irin shekani ne fa ake masa wannan azaba kowa zai zo su fara tambayar cewa waye wannan fa yaquluna ya fulan alasta akunta ta'muruna alasta kunta ta'muruna bil suna zuwa sun ah, ashe wa ashe ashe wa ne ba kai ne kake sa mu yi aikata kaza ba kake mana wa'azi kake sanatar da mu mun tsoron Allah mu dokoki da tsari na Allah alhalin kuma kaza kaza yi ga da kake ciki an fahimta wala ina cewa ba Allah ni ko bana mun Allah ina cewa ku bi shi ni ko bana bi wa an hakum al munkar wa afi ina hanin ku aikata munkari ku kuma sai in je na aikata wannan kaga shine sharri ka sa abu Allah kai ba za ka ba an fahimta wannan shine abi a yahuda ko a ta'amuruna bin nas bil birri wa tansawna anfusakum haka irin azabar da da Allah ta'ala zai wa yahudawa kenan suna sawa abu Allah su ba za su an fahimta da haka wannan shine mafi tsananin ɗan wuta azaba fuskanta azaba da ƙalubale a cikin wuta Allah ya kiyaye kaga zai zama to duk asirin sa ya to shi ana sa rai za a ganshi aljanna ma domin shi ta wa'azin abu Allah amma kuma gashi a cikin wuta bar ma ya fi su ma shiga wata su da gadari kada kaga wannan matsala ce kalubale ne babba kaga tsoron Allah shi kadai ne mafita a cikin rayuwa Allah ya samu dace su ah, don haka ah, fa'ida ta gaba da za a fa'idanta da ita shine a ah, wasu bikul alimin mukhalif bima ya amurbi muzanta sha'anin malamin da yake saba abin da yake umarta an fahimta ko kuwa to cewa isa a bar abu shi zai cewa zaman to ya aikata alhalin shi ne ilimin wa an tunta kitab yana karanta littafi ya san halal da haram abu sa ilimi ma ba wa'azi ya zuba a shi ya karanta da kansa bar ma shi ya jawo ayoyin ya jawo hadisan ita abu Allah gashi halal da haram amma shi kuma ba halal ba haram a gurinsa komai aikatawa yi kaga illa ke akan illa wanda ta kama kaga ke dan shi ma haka an fahimta da shi ne shugaban mala'iku ake fita bautawa Allah da Allah ta'ala ya halicci annabi Adam kamar muka ambata ta hasara ta shiga karshe da ibar bautar Allah ko ya san awoyin ya san ta ya san umarce umarce Allah dan amma ba zai ba ya daina kada ya san girman Allah ya san Allah ya san buwar Allah ya san sarautar Allah subhanahu wataala amma zuciya ta kekashe saboda hasada illa hasada lokaci guda sako ɗaya amma zuciya ta kekashe ya fantarewa Allah ta'ala ya zaɓi shiga azabar Allah da irin suna isuwa har yanzu kuma har yanzu ya sha ta layi shi sai ya shiga wuta kawai ya san makomarsa kuma haka yake yi da ka kai mamakin wani ka ga ya bata ya ka cewa ko ya manta wa'azin ne ku a'a yana sane haka zuciyar take duk wanda ya saba Allah sau da yawa Allah ta'ala wai baya mantar da shi abin ya yana sane da yawa wanda suke saba Allah suke bata sun sani take sanin suke ko su aikan saban Allah babu wani wanda a ce a cikin musulmi gashi yana rayuwa wai bai san halal da haram ba al halala bayyin wa haram bayyin don na ga yana aikan saban Allah ya sani da yawa shi sa kana magana sai ta mu ya kai wa'azi ma'ana ya san yana tunatar da kai ya san abin ne wannan illa shine illa sabo ai saban da yake nuna cewa Allah ta'ala ya yi fushi da mu wannan saban shine kana gaya masa ga gaya ma kana gaya masa yana gaya ma ma'ana ba zai rusuna wa Allah ba abinda kake gaya masa sabon Allah ne ba zai rusuna wa Allah ba yana sani haba ustazu mu za gaya wa haba kuma mun islamiyyar nan fa in ga mutum ya faɗa wannan to kai hankali da shi alaƙa da Allah ba kyau ba zai iya shiru ba yana mai da martani yana mai da Allah martani ce haba mu ma fa mun je islamiyyar nan wannan alaƙa da Allah ba shi an fahimta yau ba don abin da shaidan yake na yi Allah ta'ala yana faɗa shi yana faɗa bal ma hada alwashi cewa cewa Allah ta'ala ka ban bonus ɗin lokaci in kai har ranar kiyama ga abin da zan musu la'aqad wannan la'aqudanna lahum siratal mustaqim thumma la'atanahum min bayni adihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa su zo aksarum shakirin abin da ya faɗa kenan yace a ban lokaci Allah ni ga wani dangin ma ta'addanci da zan yi zan hana su binka kada fa ya san Allah ta'ala ya san shi ya halittu masarautar sama da ƙasa da mala'ikun da yake ƙarƙashin da suke ƙarƙashin sa duka dubunnai ba adadi amma ke gaya Allah wannan magana zaka ba mamaki ban da wani yana cewa shi da Allah ka ai masa wa'azi da Allah ka adame shi huta yana hutarsa yana jin daɗin sa ka adame shi a'a haka sha'anin sa'o'i shi fa a sama ba ake wani yana kallon mala'ikun mala'ikun Allah zabaniyawa yake gaya Allah wannan magana cewa shi fa a bashi lokaci ma a bashi bonus din lokaci zai zo duniyar ya hana su bin Allah wannan da ka halitta sai na hana su ƴaƴansa bin Allah sai na zo musu ta gaban su ta bayan su ta daman su ta hagun su sai na tsaya a tafarkin naka na hana su in ta nuna musu ga bid'a ai ta ma a ce gare ka kaga tek abu kenan shi bid'a sai kamar Allah kake wa amma mai shaitan ne ya sa Hakana wai wai an cewa ka kira Allah in za ka zauna don biyan bukata kana jin wai ba za ka yi ba sai ka kira wani ka kaga wannan in banna shaitan waye zai ma wannan ai ana kira ka kira Allah wahdahu la sharika lahu kana jin wai sai ka kira wani ba Allah ba in banna shaitan waye zai ma haka Allah ta'ala da Allah zai khalaqa fa sawaqa fa fa'ala Allah ta'ala da ya halitta kire da halittarka duk ma ba wani halitta da ya ma wannan sai Allah kuma kana jin cewa ba ka kira shi ba shi kadai sai ka hada shi da wani aiga wani nagari ga wani salihin bawa wai mar shi salihin ba Allah bane kafin wani salaha ma waye halicce shi Allah ko waye kashe shi baya baya duniya ba waye Allah ta'ala don haka kuma saka kira shi me zai ma in akwai wali kai ne waliyin domin shi ya mutu kai kana rai ko sai za ka iya addu'a Allah ya karba shi ko aikinsa ya yanki duka ka kai ne waliyin a yanzu an fahimta in dai wanda saka karama ce to kai ne mai karama domin Allah ta'ala ya karama ka da rayuwa shi ya kaje shi amma dan da zaka kira shi akan wata bukata me ga mu kake bukata an fahimta da ka Allah ta shi ce ud'uni astajib ku kiraye ni zan amsa muku ba sai ku kiraye wani ku kira annabi sai ga ya mun ni sai na amsa ba haka ba haka Don salama bai koyar da wannan ba bai koyar da wannan a rayuwarsa ba wanda zai yi ma wai annabi ya koyar da ka kira shi ko ka kirawo mala'ika ko ɗan uwansa annabawa akan bukata kwata-kwata ba a ta haka ba a bayan ƙasa balma Allah ta'ala ya ko annabawan Allah ne domin su hana wannan wannan shirka Allah ta'ala bai aiko annabawa domin su nuna mutane wai ga wanda ya halice ku a Allah ta'ala ya aiko annabawa domin su koyar da za a bauta wa Allah tun daga imani an fahimta domin kafiran maka ba sa shakku akan Allah ta'ala shi ya halice ƙasa shi ya halice mu shi ya shaga an fahimta wani in sa'altum man khalaqa samawati wal ardh ko la yaqulun Allah da aka tambaye su ba ya halitta son mai da kasa suke ma Allah ne to me isa suke kafircewa shi da tambayar ai tunda ka yadda Allah ne ya halitta ka to me isa ba ka bauta masa ba ba ka jin sa mai shi kaɗai ba za ka hada masa shikiya wannan shine abin da yake akwai shi wannan zuwan aikin dan ne cewa sai ya hada su bin Allah ya zo musu ta gaban su ta bayan su ta daman su ta hagun su kuma za ta zuba aksaru mushakirin ba ka samu da yawan suna godiya gare ta ba kullum ba su da aiki sai complain ban samu karawa ban da kaza ka ba wa wani baka ban ba za su zo aksarahum shakirin ba su taba gode za su da yawan su ba su godiya gare ka ba su gode ba ba rashin ka duka dinga yawan godiya ga Allah shekan ne yake hana kullum hankoro kake bai baka ba ya za a yi baka ya batar da hankalinka da ganinka zuwa ga ni'imar da ya ma makusanciya gare ka kana kallon bai ba da ba abinda ba ka da shi ya hana ka ya ba wa ne kamar akwai wani abu da yake tsakanin ka da shi subhanahu wataala an fahimta da haka duk wannan shine wato izaman to cewa a dan adam ya tsinci kansa a cikin irin wannan halin sai da cewa ya san abin da Allah ta'ala yake ayi ba zai ba ba zai ba alhalin wa an su tukunin kitab suna karanta littafi sun san abin da Allah ta'ala yake so sun san abin da Allah ta'ala baya so amma me ba za a yi ba sannan kuma fa'ida ta gaba shine wato tawbihu bani isra'il yadda aka muzanta sha'anin bani isra'il da muzanta aikin su cewa a matsayin su na al'umma wato ainihin wanda suke wawaye kai wa wauta a haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala hamqa an fahimta ta yadda Allah ta'ala ya kira musu ce musu ba ku da hankali duk wani abu da ya kamata ya zama su zama to masu hankali Allah ya ba su amma ba su ba aiki da hankalin nasu ni'imomi da ya sa hankalinka ya aiki ka gano girman wanda ya ma an ba su sannan kuma littafi annaba da yawan aiko musu me ake bukata kuma me hankalinka yake bukata ba abin da hankalinka zai korafi akai cewa ba a tabbatar da dalilai da hankalinka zai aiki ba amma mai sassa mutane masu ba Allah su ba za su ba kaga tabiwa sala ta yake ta afala ta akunu ba ku da hankali an fahimta fa'ida ta hudu a cewa wato ainihin annahu anna man amara bi ma'rufin wa lam yaf'al wanda ya umarni da wato abu Allah ta'ala amma shi waya yi ko ya hana shi ba zai ba to wannan kan shi kai kai yana koyi ne da yahudawa koyi yake da yahudawa kuma zan sarda ya ce man tashabaha bi qawmin fa huwa minhum duk wanda yi kamanciyacce yana da wani mutane yana tare da su Kana kiyama za a kashe cikin rukunin su hatta azabar kaga ai irin tasa za a yi musu ko irin tasa za a yi masa su sace sai kayan cikin sun fito Allah ta'ala ya kiyaye a su don haka a gurguje wannan shine abin da Allah subhanahu ta'ala eh, wato ya ambata a cikin wannan aya mai tarin albarka a ta'amurun nasu bil birri wa tansawna anfusakum yanzu ku ne za ku dinga umartar mutane da kyawawan ayyuka da alkhairai amma da zai amfani su a duniya da lahira wato sauna an fasa kanku dinga hana kanku afala ta aqlun ba ku da hankali ne an fahimta wannan shine fadin Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ya samu dace Allah ta'ala ya ce muna kurakuran mu da ya amu. Ah, ina ga lokaci ya kare mana daga mu dakata aka duba da ban fara karatu da wurba Eh, da matsala da ta faru ta yanzu ba insha Allah Allah ta'ala ya taimu gobe za mu fara a daidai lokacin da muka saba fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh